أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau ashirin daidai ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 432 wanda ta yi daidai a ranar ta yi daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 86 a cikin karatunmu na almuwatta ta imamu malik za mu tashi babi na 119 al'amalu fi salatil kusuf na باب صلاة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو سنة القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو سنة الركوع الأول ثم ركع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة من ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفان في موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكذبوه وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أبعد من الله أن يبني عبده أو تبني عمله يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبحثتم كثيرا آه، بسم الله الرحمن <clears throat> نعم امام مالك yace آه، العمل في الكسوف babin da ya zo akan yadda ake yin sallar al'amal kamar yadda muka ambata wajen imam malik shine al'amal abinda yake tabbatacce wanda suna ta koyar kuma aka gaje shi a madina ma'a wato daga tsara zuwa tsara haddathani haya an malikin an hisham bin urwa ubaidullah yace ce ya gaya mun hadisi daga malik daga hisham dan urwa hisham ibn urwa ta bin zubair ɗaya daga cikin malaman imam malik daga cikin fukaha na madina ko malaman hadith wanda daga baya ya tafi iraq daga baya kuma ya dawo madina dan urwata bin zubair ne a kamar jika ne kenan a wajen aisha radiyallahu anha an aisha ya ruwaito wannan hadisin daga aisha amma hadisin ya tabbata daga urwa daga aisha saboda haka akwai in tun da bai riski aisha ba an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat cewa ita ta ce khasafati shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla da jama'a faqam ya tsaya a tsaye a cikin sallah wato ya tsayi wasu sallah fa atala alqiyam ya tsawaita tsayuwa tun maraka sannan ya ruku'u fa'atalar ruku ya tsawaita ruku'u tun maƙam sannan ya miƙe fa'atalar ƙiyam ya tsawaita tsayuwa wa huwa dunar ƙiyamil alhali yana baya da tsayuwar farko a tsawo tun maraka sannan ya ruku'u fa'atalar ruku ya tsawaita ruku'u wa huwa dunar ruku'il yana koma bayan ruku'in farko tun marafa sannan ya ɗaga kansa fasajad sannan ya sujada thumma fa'ala fi rak'ati al-akhirah mithla zalika sannan a raka'a ƙarshe ma sai ya kwatankwacin wannan thumma saraf sannan yayi sallama wa qad tajallati shamsu alhali rana ta washe wato zazzabin ranar da ya faru ya washe fa nas sai ma mutane hudu ba fa hamidallah yayyabo ga Allah wa athna alai yayi masa kirari ثم قال سنن يتي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله رانا دوتا آيوين قدا بيو آيوين الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياتي باسا ينكسوفي wato haskensu baya gushewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwarsa fa idza ra'aytum dhalik idan kuka ga irin wannan wato kuka ga kusufi ullaha ku roki Allah wa kabbiru ku yi kabbara wata saddaƙo ku yi sadaka sun maƙala sai ya ce ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin aghyara min allahi an yazni ma min ahadin aghyara min Allah abdu aw tazniya amatu babu wanda ya fi kishi irin Allah bawansa yayi zina ko bai wasa ta yi zina ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad wallahi lau na ma a'lam da kuna sanin da ni na ke nake sani la dhahiktum qalila da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kathira da kun yi kuka da yawa to wannan wannan hadisin ya zo akan salatul kusuf ana cewa kusuf ana cewa husu duk da waɗansu malamai suna cewa suna ruwaitowa daga aisha radiyallahu anha cewa kada ku ce kasafati shams sai dai ku ce hasafati shams kamar yadda ya zo a wannan hadisin ma'anar kusuf shine canzawar abu daga zuwa ga duhu al-kusuf ana cewa kasafa wajhuhu idan ya zama to fuskan mutum ta yi duhu amma al kusuf daga nukusan ne ta waya dukkaninsu ma'ana ɗaya ne in aka ce kasafati shams ana nufin wato ta soma baki-baki ta yi baki-baki maimakon haske in aka ce hasafati shams wato haskenta ya ragu daga nukusan ɗin haskenta ya ragu to aisha ta ce ba a faɗan kasafati shams to amma hadisai sahihai duk sun zo ana cewa kasafati shams ana cewa hasafati shams sai dai abin da yake ya fi shuhura wajen malaman fikihu shine suna cewa suna ce ma na rana al-khusuf bilkaf na wata kuma su ce masa al-khusuf bilha la'alla saboda yadda ya zo a cikin wa khasafa al-qamar wa khasafa al-qamar ko kaga haka ya zo a cikin al alkur'ani an dangana zazzabin wata ya zuwa ga al-khusuf saboda haka al-fuqaha suka ce al-mashhur shine kace al-khusuf lishamsi wal khusuf lil qamari in rana ce ka ce kusuf idan wata ne ka ce khusuf amma dukkaninsu ana amfanin su da juna ka iya cewa in za ka iya cewa kusufi ga rana za ka iya cewa kusufi ga rana ko ga wata duk ana faɗa saboda hadisai sun zo duk ana amfani da lafizan guda biyu a wajen rana da na wata to a nan aisha ita ta ruwaito wannan hadisin kuma da yawa sun yi muwafaka da ita wajen a ruwaito wannan kisa ta sallar wato zazzabin wata daga ciki akwai hadisin abdullahi dan abbas da abdullahi ibn amr bin al-as a cikin bukhari da muslim akwai hadisin jabir a cikin muslim akwai hadisin abdullahi ibn umar akwai hadisin sayyidina ali a cikin musnad imam ahmad akwai hadisin abi huraira a cikin sunan nasa'i an ruwaito daga hadisai da yawa na sahabbai yawanci duk sun yi muwafaka da aisha ummul mu'minin wajen hikaito wannan waƙiya da ta faru aisha radiyallahu anha ta ce rana ta yi husufi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to sau ɗaya ne aka ce kissa ta faru sau ɗaya ne abin ya faru kuma a wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ɗansa ya rasu kuma an ruwaito da riwaya ingantacciya cewa wannan husufi ya faru ne a ran da ibrahim ya rasu shi ko ibrahim a ƙarshen rayuwarsa ne ba da amulu a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma muƙauƙas na wato sarki na shugaban cocin misrawa bayan ya aika masa a bayan ya aika masa takarda na kira zuwa ga musulunci bai musulunta ba amma sai ya aiko masa da da alfadari da kuma mariyatul qibtiyya da bulbul kuyangu guda biyu ya dauki bul ya dauki mariyatul qibtiyya wanda daga cikin sahabbai ɗaya kuyangar to kuma Allah ya Allah ya azurta shi da ɗa tare da ita mariya wanda yake ya mai da ita wato kuyangarsa ba auren ta yi ba amma hatta haifan masa ɗa ibrahim wanda allah ya ɗauki ransa a bayan ɗan lokaci kaɗan ana cewa watanni ne waɗansu kuma suna cewa ya cika shekara ɗaya ya shiga ta biyu to a ƙarshen rayuwarsa ne tunda a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka aika takaddu tsakanin wato a bayan bayan hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so mu aika takaddu zuwa ga sarakuna kamar yadda hadisin abu sufyan ya nuna na kissarsa da hirakul to ala ayi halin wannan a wajen ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ya faru sau ɗaya ne kawai kamar yadda nusus suka nuna to da wannan ya faru fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas annabi sallallahu alaihi wasallam sai salla tare da jama'a a wata riwayar an ce abin na faruwa a hadisin a hadisin abubakra a cikin bukhari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a razini yana yana jan mayafinsa yana jan mayafinsa saboda razani saboda razani ganin wannan aya daga cikin ayoyin Allah wanda yake nuna wato muhimmancin a rinka jin muhimmancin wato a ji tsoro daga ayar Allah sabanin yanda mutane suke suke ce a wani ai ba komai ai rana ce ta zo ta shiga tsakanin wata da duniya ko kuma duniya ce ta zo ta shiga tsakanin rana da wata shi yasa kuke ganin wannan ba wani abu wannan ai science dama ya riga ya nuna wannan Eh, an san science ya bayyana ai kafin ma ku ku bayyana a science din naku musulmi su ne suka soma malaman musulmi su suka bayyana yanda ake kusufi su suka soma cewa ana ana yin kusufin wata idan duniya ta shiga tsakanin rana da wata inuwar duniya yayin da rana ta buge ta ta fada kan wata suna kan layi daya idan kuma ana yin nawa ana yin kuma na rana idan wata ya shiga tsakanin rana da duniya saboda haka inuwar wata sai zamanto ta fado kan duniya sai ta rufe rana to amma waya isa yi wannan me yasa baya faruwa kullum waya isa ya shirya abin yadda wannan abin zai zo ya faru kuma allah da yake da ikon ya haka ranar alkiyama wani ɗaya daga cikin mashahad daga cikin mashahidin ranar alkiyama idan shamsu kuwirat a ɗauki haskenta wa khasafa al-qamar yayin da rana hasken wata ya tawaye gabaki dai bashi da hasken taurari suka fado waya daga cikin alamomi ne na tashin alkiyama to Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan domin mu rinka izina amma ai ba mu da ikon mu ce ga lokacin da za a yi kusufi dai mu ce a rana kaza za a yi daga lissafi rana kaza za a yi kusufi amma watakila ai kaga ya kamata a ce an yi wani UN convention a wata doka ta United Nations cewa bai kamata a rinka yin kusufi in a cika ce garan da kusufi zai faru a ce a bai kamata a yi shi a wannan rana ba domin aka yi shi a wannan rana akwai wani muhimmin abu da zai faru a kasashen da za a yi ba ma so abin ya faru a canza da Allah a daga hmm? a ce a daga an yi taro ne na majalisar ɗinkin duniya ta yi shawara za a daga kusufi akwai wanda ya yi wannan babu saboda haka aya ce daga cikin ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya razana saboda ganin girman ƙudurar Allah ƙudura Allah ta rataye da waɗannan halittu masu girma wanda sun fi ɗan adam girma kana ganin su kullum da safe ba sa canzawa su fito su faɗi su fito su faɗi da haskensu lokaci ɗaya Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki hasken nasu wanda yake nuna kan cewa ƙudura Allah ita ma muta'allika rataye take da su to wannan ya sanya ya zamanto cewa suka zamanto aya da cikin ayoyin Allah da suke jefa razanin a cikin zukatan masu tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura ya fito ya zabura ya zuwa ga sallah a cikin wannan waɗansu malamai sun ce <clears throat> wannan ya nuna cewa mafi yawan halin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alwala yake don riwayoyin ba a ce yayi alwala ba an ce kawai sai ya zabura ya fito zuwa ga sallah wanda yake nuna cewa mafi cikin halinsa a alwala yake shi yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min ba mai kiyaye alwala sai mumini naka ake so mutum ya zama to kullun a cikin alwala kamar yadda wannan kisa ta nuna da waɗansu malamai suna cewa babu dalili a cikin wannan domin ta yiwu an iya sai da ya alwalar amma masu riwaya ba su ambaci alwalar ba saboda ganin cewar sun shagaltu da riwayar wannan sabon abu da ya faru shine sallar kuso to amma a zahir shine kan cewa inda abin ya faru da an ruwaito to a cikin wannan kuma malamai suka ɗauki hukuncin cewar jan a jan tufa a ƙasa babu laifi idan mutum ba ya yi shi bane bisa saboda girman kai ka sa kaya ka rinka jan su a ƙasa saboda jin kasaita saboda jin cewa ado ne shi ne haramun amma kamar yadda wannan ya faru bai san ma yana jan tufar a ƙasa ba ya ja to irin wannan babu laifi amma ba wai ka sa kaya kana tafiya ka ce a ai an ce mai yi da girman kai ni ba dan girman kai nake ba to ba dan girman kai kake ba ka ji tsoron Allah ka daga mana in ka ce ba za ka daga ba ka ce a ai dan ado ne to ai shine din ka ka saba ma Allah amma irin wanda zai faru ba tare da ka sani ba ko ka abin da kamar yadda ya faru na wannan kusuf din annabi sallallahu alaihi wasallam ya razana dan an ce ya tafi ma zai sanya riga ne sai ya janyo rida'insa mayafinsa yana kokarin sa shi ya ɗauka riga ce saboda wato razani da ya razana da ganin wannan aya daga cikin ayoyin Allah wani ya daga cikin tsoron manzan a tsoron Allah na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa tsoron Allah jalla wa tare da cewa Allah ta'ala ya ce Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su kuma Allah ya ce masa ka roki Allah Allah in ka nuna min abin da kai musu narkon azaba da shi kake musu razani da shi cewa zai zo musu to Allah kada ka sanya na a cikin azzalimi azzalimi kuma yana addu'a cewa Allah idan idan ka nufi fitina da bayinka ka ɗauke ni ba a cikin fitarannu ba ka ɗauki raina saboda haka ba son ganin wannan abubuwan yake ba kuma Allah ya ce masa ɗin ba zai saukar da azabar alhali yana nan ba amma duk da haka baya aminta da azabar Allah jallawa sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga yaga guguwa ta tashi mutane ana murna ga ruwa nan zai zo Aisha ta tace a sallallahu alaihi wasallam ba shi da sukuni har sai ga ta tukuna har sai in aka tambaye shi sai ce ai waɗansu mutane sun ga hadirin ya taso iska ta taso sai suka ce haza ribin mumtsiruna wannan girgije ne da zai shayar da mu ruwa Allah yake musu bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun ali abinda kuke neman ya zo ne ya zo muku ne cikin gaggawa to gashi nan ya zo iska ce wadda yake mai tsananin azaba a cikin to annabi sallallahu alaihi wasallam baya aminta saboda tsoronsa ga Allah jalla wa ala saboda tsananin tsoronsa ga Allah da gaga irin wannan sai ya razana duk da yake Allah ya ba shi aminci cewa ba zai saukar da azaba yana nan ba amma duk da haka saboda saninsa da Allah da tsoronsa ga Allah da ganin girman Allah baya sakankan cewa da sha'anin Allah da kudura Allah da ganin cewa Allah ne yin abin da ya so to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabura fa salla bin nas sai ya yi wa mutane sallah a wannan sallah a ita ce ake ce masalatul kusuf ko salatul kusuf ake ce masalatul kusuf kamar yadda imam malik ya bawa bata sallar wato gushewar hasken rana ko sallar gushewar hasken wata rana ko gushewar hasken wata wannan sallah kun ga ba ta farilla ba ce ba ta farilla ba ce tun da sallolin farilla da aka yi su ne guda biyar hamsu salawatin kataba hunna alal ibad saloli ne guda biyar wani ya ce hal alayya gairu ha akwai waɗansu salolin da suke wajibi a na ya ce la illa an tatsawwa babu sai dai kai na tatsawwi saura ka tatsawwi ce to amma ya bayyana ta tunda ya tara mutane fa salla bin nas kasancewar ya tara mutane me yake nuna mana wannan na'am sunna ce mu'akkada dan sunna muakkada abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya bayyana shi wa sunnatun ma ahmad ma ahmadun qad wadaba alaihi wadhuhur fihi wajaba sunna ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba akai wadhuhur fihi wajaba bayyanawa kuma ya wajaba in ya bayyana in ya bayyana ta bayan muwazaba ita ce ake cewa as-sunnal wajiba ita ce sunna muakkada kenan to ya bayyana ta saboda ya yi ta a cikin mutane wanda yake nuna karfinta wanda yake nuna cewa tana daga cikin salloli da suke na sunna wanda yake wannan kusan ittifaƙin a malamai ne sun yi a akan yin sallah a lokacin husu sai dai sun yi saɓani akan hukuncinta waɗansu suka ce sunna ce waɗansu suka ce wajiba ce waɗansu kuma suka ce a nafila ce kawai haka zalika sun yi saɓani wajen sifarta kamar yadda za mu gani a cigaba wajen sharhin hadisin to cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar da mutane a mutane din maza da mata duk suka halarta ba maza ne kawai ba hatta mata sun halarta kamar yadda wadda take ruwaito wannan hadisin Aisha ce haka zalika Asma binta Abi Bakr ita ma ta ruwaito wannan hadisi dan ita ma suna cikin wanda suka yi sallar dan da tazo tana magana me ya faru me ya faru sai Aisha ta mata ishara zuwa ga sama ta daga kai sai ta ga rana ba haske kuma wannan ya faru ne lokacin walaha ittifaqiyan ya hadu ya faru haka a lokacin walaha inda ba a lokacin walaha bane fa da kamar a ce bayan sallar la'asar ne za a yi lokacin hala nafila lokacin da ba a nafila za ba za a yi ba wanda suka ce ba za a yi ba mai hujjarsu saboda ba a nafila na'am za a yi saboda tana da sababi saboda tana da dalili eh, ba sababi na hausawa ba fa sun san an ba wuce ce sababi wato yana nufin fada ba wannan sababi na yin sababi na larabci wato dalili akwai dalilin yinta da wato asbab ana yin su wani ya daga cikin hujja da suke nuna da yake nuna cewar idan lokacin hani ne mutum zai iya yin nafila wadda take ba ta wadda take in akwai dalilin yinta ta sabab da wato wanda ake cewa da asbab ya tara maza da mata a cikin sallar kamar yadda muka gani faƙama sai ya tsaya wato faƙama ai ya tsaya dinnan a cikin sallah ake nufi Fa fa'atalal qiyam ya tsawaita tsayuwa a wata riwayar an ruwaito cewa ya tsaya kusan gurgudan yadda za a karanta suratul baqara ya tsawaita qira'a gurgudan yadda za a karanta suratul baqara thumma raka'a sannan ya ruku'u fa fa'atalar ruku' ya tsawaita ruku'u ba a faɗi me ya karanta ba a cikin ruku'u amma saboda hadisin da ya hana karatun alkur'ani a cikin ruku'u malamai sun yi ittifaki cewa ba kira'a ake ba saboda haka za a yi ruku'u a tsawaita amma a tsawaita shi bit tasbihi da tasbihi da tasbihi da ta'zim tasbihi ga Allah da kuma girmama Allah a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama subuhun quddus rabbul malaikati war سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي duk alwanu at-tasbih da suka zo da ake yi a cikin ruku Allahumma laka laka Allahumma laka raka'tu bika amantu khasha'a laka sam'i a basari a mukhi a asabi duk addu'o'in da suka zo a cikin ruku din sai ya yi su shine maana itala tsawaitawa din tsawaita ruku'un da wayo to tasbihi ga Allah in in kuma kai kawai da tasbihi guda ɗaya ne ma kai ta subhanar rabbiyal azim kai ta yi kai ta yi kai ta yi wannan ma ya wadatar sun makama sannan ya ɗago daga ruku'u a riwayar a wata riwayar ta hadisin aisha nan ya ce faƙala sami allahu liman hamida rabbana lakal hamd ya ɗago daga ruku'u sai ya ce sami allahu liman hamida rabbana lakal hamd sun makama sannan ya tsaya a tsaye فأطال القيام يطويت ya tsawaita tsayuwa wannan tsayuwar da ya tsawaita nan ma ya sake yin ƙira'a duk wanda suka faɗi duk malaman da suka yi ittifaki akan cewa akwai ruku'u ana yin ruku'u sannan a dago a sake ƙira'a sun ce in ya dago zai yi ƙira'a ya sake karanta fatiya ya sake karanta wata sura ba kawai sura zai karanta ba ya karanta fatiya da wata sura kamar yadda kamar yadda waɗansu riwayoyi suka nuna fa atala alqiyam ya tsawaita tsayuwa wa huwa duna alqiyam alawwal alhali bai kai tsawon tsayuwar farko ba aka a hadithin abubakra aka ce kamar yadda gurgurdan yadda zai kanta suratul ali imran gurgurdan yadda zai kanta suratul ali imran thumma maraka, sannan ya yi ruku'u fa atala ruku'u ya tsawaita ruku'u wa huwa duna ruku'il awwal yana koma bayan ruku'i na farko amma shi ma dai ya tsawaita shi sun marafa sannan ya ɗago kansa fasajada ya yi sujada sun mafa'ala fi raka'atil akhira sannan ya aikata a cikin ɗaya raka'ar mitla zalik kamar yadda ya yi a wato wannan kamar yadda ya yi a wancan wato a raka'a farko kenan sun man sarraf sannan ya yi sallama ma'ana wato ya yi ta tashahud ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya yi sallama ta jallati shamsu alhali rana ta yayi alhali kusufin ya yayi a hadisin abi bakra annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga kusuf to ku zabura zuwa ga sallah hatta hatta yanjali har sai ya yayi alkusuf din ya ce ku zabura zuwa ga sallah da addu'a ila salati wa du'a hatta yanjali har sai ya yayi to fa'ida ambaton abubuwan guda biyu shine idan kuka yi sallar kuka idar ya zama tokan cewa rana ba ta yayi ba da sauran kusur ko kuma watan zazzabin bai riga ya yayi ya dawo ɗabi'arsa ba to sai ku yi ta ku zauna ku yi ta bayan sallar har sai kusuf ɗin ya yayi wato abubuwan guda biyu za a haɗa idan kuka yi sallah ya zama to ya dalo yayin da aka yi sallama ta yayi shi kenan ba sai kun tsawaita wajen addu'a ba amma idan kuka yi sallah aka idar da sallah ya zama to kan cewa kusufin bai riga ya washe ba to sai ku yi ta addu'a kuma kamar yadda wannan hadisin na abi bakra ya faɗa to a na zamanin aisha wanda aisha ta ruwaito yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah kusuf ya yaye fa khataban nas sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba wannan tana daga cikin sunna da yake ta take da alaka da salatul kusuf ana yin huduba bayan an yi sallah kamar yadda ake yin hudubar idi bayan an yi sallah to salatul kusuf sawa'un na rana ko na wata ana huduba amma bayan an yi sallah sabanin waɗansu daga cikin malamai da suka ce ba a yi daga ciki har da malaman mazhaban malikiya gashi kuma malik ya ruwaito a cikin muwatta amma sun ce ba a hudu ba suka yi ma wannan hadisin tawili suka fassara shi da cewa hudubar da ya yi wannan fadin da ya yi cewa inna shamsa wal ayata ne min ya yayi ne don ya kawar da wata mummunan fahimta da ake da ita to amma kuma ƙarshen hadisin da ya zo na wa'azi ya nuna kan cewa bai tsaya akan gyara wannan fahimtar ba an yi wa'azi kuma dama shi ne maksudin hudu ba Na haka dai a shahid kamar yadda Aisha ta faɗa Aisha kuma faƙiha ce malama ce ta ta da san hukunce hukunce ce hudu ba ce tunda hudu ba ce hudu ba ce wanda zai yi fassara ya ce ba hudu ba ce yana buƙatar dalili ƙaƙƙarfa da zai kawar da wannan magana ta Aisha radiyallahu anha saboda haka ana hudu ba tunda dai ita kanta sallar an kwaikwaye ta ne daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da ce mi sallah sai yayi ta ga yadda ake yi daga cikin yadda ake yi daga sadar da hudu ba tare da ita ya nuna kan cewa ana yin tare da hudu ba kuma yin wannan hudu bar sunna ce fahimidallah ya yabo ga Allah alhamdu shine wato a wato a shine ambaton Allah da kyawawan sifofinsa wa athna alaihi ya kuma kirari a gare shi alhamdu shine yabon Allah bilhamdu yabo al-sana'u kuma shine ambaton Allah da kyawawan sifofinsa shine wa asna alaihi yayi ba Allah ya masa kirari kamar yadda yake addu'ar dukkan hudu ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana budewa da hamdala da yabo ga Allah da kirarin ban girma ga Allah jalla wa ala thumma qala sannan yace sallallahu alaihi wasallam inna shamsa wal qamar ku sani dai cewa da rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah al'aya ita ce alama ma'ana wato alamomi ne da suke shiryarwa ya zuwa ga Allah ai ayatin ayata ne ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin Allah ayoyin Allah wato alamomi masu shiryarwa ya zuwa ga Allah ya zuwa ga imani da shi ya zuwa ga girmansa ya zuwa ga sifofinsa ya zuwa ga dai shi kansa jalla wa'ala yake da wato yana ko yana suna nuni ya zuwa ga Allah wanda wannan yake nuna kan cewar halittun Allah halittar Allah ga baki ɗaya suna nuni zuwa ga Allah kamar yadda a labib yake labib yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin dukkan wani abu akwai aya ga Allah da take nuni ya cewa Allah shi shi kadai ne kowane abu wanda Allah madaukakin sarki ya sa masa imani da hasken imani da annuri na imani shine sai da gayi tunani sai ya fahimci hikima daga cikin sai ya samu darasi da zai kara masa sanin Allah ya kara masa ganin girman Allah jalla wa ala la yakhsifani li mauti ahad ba sa yin khusufi wato hasken su baya tafiya li mauti ahad lam dinnan lamu ta'lil ce ai li ajali mauti ahad saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko saboda rayuwarsa abin da sa aka yi wannan abin da sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan saboda mutane sun yada cewa ai abin da sa aka yi wannan zazzabin na wata saboda Ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine rana ma take zazzabi rana ma take zazzabi saboda mutuwar saboda mutuwar Ibrahim Ibrahim ibn Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsare tauhidi yake tsare haƙƙin Allah ba kuma ya yarda ya bar mutane a cikin rudu a cikin duhu duk abin da zai jefa su rami zai tsirto su da shi ya tashi ya ce wannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa faruwa saboda wani ya mutu yanzu wannan ai girma ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a faɗa ko hmm? a ce shi ma rana da kanta ta yi husufi saboda dan annabi sallallahu alaihi wasallam wane mutum sai manzan Allah ko ba ka ba hmm? idan irin na irin irin irin irin namu yan jabin shehunan ne hmm? masu nema su wa mutane shafi mulerar imani hmm? ai kaga irin wannan haka za ga an kambama to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsoron Allah hmm? girma ba kai ne zaka tabbatar ma da kanka girma ba Allah ne zai tabbatar maka saboda haka kada wani ai wani sai ya ce tunanin ɗan duniya sai ce kaga fa wannan fa wata dama ce ba ka sake samun irin ta ba yi amfani da ita don a tabbatar da wannan al'amari watakila wani dama ba ta sake dawa ba to ɗan duniya kenan ba duniya kenan ɗan siyasa to kun ga daga cikin malamai waɗanda suka zame suke irin wannan kun ga ba su da bambanci da yan siyasa ba su da bambanci da yan siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam ku hanyarsa daban da ta ɗan siyasa abdullahi ibn salam yana zuwa da ya ganshe ce fuskar ka ba fuskar makareci bace kasan dan siyasa shine ko shi zai ji maka fuska na yadda zaka karɓe shi ya ga wace irin dariya ma zai yi kasan in ba ku labari kun sani kuwa wannan daga hitler ne hitler kafin kun sani daga cikin wanda ya tasiri a cikin janyo zukatan mutane sosai hmm, miliyoyin mutane ya tura su suka je suka yi abin da za su cikin lokaci kankani sojojin sojan miliyan biyu aka kashe su kuma duk cikin farin ciki suke akan wannan ya samu tasirin zukatan mutane amma kafin hitler ya zo ya ce zai wa mutane jawabi haka zai tsaya a gaban mudubi yana ganin kansa yana ganin yadda zai yi magana yana ganin yadda zai amfani da hannunsa yana ganin yadda zai yaushe zai yi dariya yaushe zai yi gatsine yaushe zai daga gira yaushe zai yi wannan kuma akwai yanzu da suke koya muku wannan duk kuna gani teach yourself public speech ko da auna maka wannan to wanda yake wannan dan ya samu abin nan din zuga to ba duniya kenan dan siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba saboda haka yana ganin wannan sai ya kyautata sai ya gyara tunanin mutane ya tsare tauhidi ya tsare tauhidi shine wanda daga cikin malamanmu ya rubuta littafi himayatul rasuli sallallahu alaihi wasallam himat tauhid yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare shingen tauhidi tattara irin wa'annan waƙa'a yayi na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya tsare shingen tauhidi kada a fada ramun shirka komai komai gajartar saramu ba zai bari a fada ba kamar lokacin da aka ce ne gashi nan wanda yake cewa yana labari yana zuwa masa daga sama tagosa ta bata bai san inda take ba ana gaya masa wannan kuma Allah ya sanar da shi inda taguwar take bace ni za ku ce ban san labarin sa ku je ga taguwar can a can ya ce kai sha'anin annabi fa sai shi a bai faɗa haka ba bai faɗa haka ba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ni ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni kuma taguwar tana bayan wancan Ku kututturan ku je ku kawo ta aka je aka kawo ta amma sai da ya shimfiɗa na ya tsare iyaka ya tsare shingen tauhidi tukuna to nan ma haka ya ce ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani wala li hayatihi to me hikimar batar rayuwarsa tunda ai a lokacin su ba rayuwa suka faɗa ba cewa suka yi saboda mutuwa ne aka yi kusufi to me yasa ya faɗi rayuwa eh saboda in dai an ce saboda mutuwa ne to za a samu ɗansu kuma su ce a ah, saboda in an yi haihuwa a ranar kusufi ta ce to ka gani saboda shi saboda an haifi wani babba shi sa ran da aka haife shi ma kusufi akai sai ce rayuwar ma haka zalikar ya faruwa saboda rayuwar rayuwarsa shi sa addinin musulunci yake addini ne mai wato mai tsarkake tunani mai wato wanke kwakwalwa ba ya wanke kwakwalwa na a wanke maka tunaninka ba mai tsabtace kwakwalwa ne daga canfi da wasa da hankali da raina hankali da surkulle da a mayar da kari da canfa-canfa da abubuwa waɗanda suke na tatsuniyoyin mutanen da addinin musulunci ba shi da wannan ka duba ka ga wannan yadda aka bar abin nan a yadda da domin itikadin jahiliya ne haka in jahiliya suke ta haka za a yi amfani da hankalin mutane a bar masu daji hmm, waɗansu ƙalilan masu cin amfanin addinan ƙarya su zo su sanya kansu a cikin halin da za a rinka jin tsoronsu suna wasa da hankalin mutane suna kwashe abin duniya to baki saka yi wa musulmi haka ba shi yasa sahabbai suke cewa mun zo ne daga wajen mun zo ne mu fitar da mutane daga takurar duniya ya zuwa ga yalwar duniya da lahira daga zalincin addinai ya zuwa ga adalcin addinin musulunci ai zalunci ne a don kwafar da tunaninka amma yadda kai bawa ba ta inda za a mai da kai bawa irin ta tunani ka duba ka ga yanda boka yake da matsayi a cikin a kasar Hausa ka je yanzu kasashen iyamurai yanzu ka gani duk wani wanda aka ce idan aka ga mutum cikin tsakar dare aka gani cikin fararen kaya ya fita to shi kenan fa wallahi ba wanda zai ba wanda zai kusan gidansa a ce a kai wannan hadari ne in kana so a ji tsoron ka cikin dare ka fito ka saya waɗansu irin kaya ko kai rawani din nan na buzaye a ganka wajen karfe biyun dare ka shiga daji a ce a wannan ba a wasa ba a taba shi saboda me saboda a jefa saboda mutane so suke su mayar da mutane bayan su to musulmi ba ke zaka yi masa wannan ba in dai ya san Allah in dai ya zamanto ya san aqida ya tsuhu da aƙida da tauhidi ba zai kai masa wannan ba to irin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yantar da larabawa daga cikin duhun kai daga cikin canfa-canfe da tsubbace-tsubbace ya ba ya sanya su suka to wayayyu wayayyu yan birni ba yan zara ba eh, wayayyu sun san komai sun sana suna amfani da hankalinsu ba za a zo da surkulle da tsibbu a zo a ce za a yi yawo da hankalinsu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aytum zalik idan kuka ga wannan zalika wannan din yaudu ila maza ila al-kusuf in kuka ga wannan hmm, ko kuma yaudu ila ayatan min ayatillah ayoyin Allah wanda yake shine au shine aula duk wata aya zai koma zuwa ga wannan saboda haka idan kuka ce zalika din udu ila al-kusuf sai zaman to a cikin kusuf ne kawai za a yi wannan da waɗansu malamai domin waɗansu malamai ko kamar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah sun ammama sun ce duk wata aya hatta girgizar kasa idan kuka gani ita ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ayi duk wata aya daga cikin ayoyin Allah idan kuka gani ko ambaliyar ruwa ita ma duk aya min ayatillah duk wani abu aya min ayatillah idan idan ra'aytum zalik ay ayatan min ayatillah Allah ku roki Allah ku yi addu'a ga Allah wa kabbiru ku yi kabbara shine ku girmama Allah da zikiri wa tasaddaqu ku yi sadaka domin sadaka tana maganin fushin Allah ta yi wannan abin ya zo ne saboda fushin Allah jalla wa'ala ita ku sadaka tutfi'u ghadab Allah kamar yadda zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce tana buci wato fushin Allah zafin fushin Allah Sun qala sannan sallallahu alaihi wasallam yace ya ummata Muhammad ya ku al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai ishfaq akwai tausayi akwai janyu akwai jin tausayi kiransu da sunan da zai sanya su ji kan cewa ana kula da su ana jin tausayinsu domin maganar nasihar ta shiga cikin zuciyarsu yadda ya kamata bai ce ya ummati ba sai ce ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai dalilin kiran wannan al'umma da wannan suna kuma akwai dalilin ka ce ya ta ke cewa ya ummata muhammad ba sai ka ce ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba sai ka yi salatin ba tunda ka yi idafan al'umma ne gare shi ka ce ya ummata muhammad ma min ahadin aghyara min allah babu wanda ya fi allah kishi Allah yana kishi kishi sifa ce ta dan adam amma sifa ce wadda ake aka wadda mun san hakikanin ta tare da dan adam amma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da wannan sifa amma kishin Allah ba irin kishin mu bane dan saboda dan saboda dukkan wata sifa ta Allah ba irin sifan mu bace duk amma za mu tabbatar ma da Allah sifa ta cewa Allah yana kishi amma ba irin kishin mu ba an san dai kishi mutum ka mutum an san kishi tsakanin mace tsakanin mata biyu ko tsakanin miji da matarsa kaga mutum ya je ya ga matarsa tana magana da wani matarsa tana magana da wani ko kuma ta je wajen assignment ta je office din malami ta je ta kai assignment ya ji labari ai an ganta ma ta je office din malami yace wallahi karatun nan an daina eh malai da eh mana akwai kishi to wannan kishi kishi muke to na Allah jalla wa ala sifa ce tasa wanda ba irin kishin Allah ba irin namu bane amma daga cikin asar din kishin Allah shine wato kamar yadda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a je wato a ketar a kutsa cikin abubuwa na haram da a kutsa cikin abubuwan da Allah ya haramta to a nan wajen yace ba wanda ya fi kishi irin Allah an yazni abdu an yazniya abduhu bawansa yayi zina aw tazniya amatuhu ko bai wasa ta yi zina Allah yana kishin wannan saboda Allah baya son alfashi wato wanda ya nuna wato munin zina ba abinda Allah baya so Allah yana kishin ya ga bawansa ya ji ya yi zina ko bai wasu ta ji ta yi zina in kana so gani wato yanzu mutum yana da mace ya ga an ce ah, kamar wani bawan Allah lokacin muna karatu a madina shi ne ke kiran sallah a masallacinmu na ɗalibai a masallacinmu na ɗalibai sai aka zo aka ba shi labari ya yi sabon aure ba a daɗe ba ya tuho ya bar matar a garinsu bayan 'yan watanni sai aka yi masar aka rubuta lokacin ba waya aka rubuta masa wasiƙa ta je aka ce ai an gama tassa akan babur ana yawo da ita a cikin gari a garin su ba dan Najeriya bane dan wata ƙasa ne ai ran nan wato da wajen karfe 5 da rabi ana sallar magariba wajen 6 da rabi karfe 5 da rabi sai je kira wa mutane sallar magariba ce malam bai faru yace ai gari yace me ya faru aka ce masa ba ga lokaci bane 5 da rabi ce wala shi gani yake garin yayi duhu an gaya masa labari malam tashin hankali to ga wani ya da kishi saboda imani to wa zai so yana da matarsa ya ga ta shiga cikin irin wannan hali to haka Allah baya so ya ga bawansa ya shiga cikin wannan hali baya Allah baya so ya ga bawansa a cikin zina ko ya ga baiwarsa a cikin zina saboda zina tana daga cikin abin da yake kuma a cikin wannan kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar yace akwai ishara ga cewa zina tana daga cikin abubuwan da suke gaggauta kawo uku ba. suke gaggauta saukar ukuba a cikin al'umma zina tana daga cikin abin da take gaggauta saukar ukuba a cikin al'umma wani yana daga cikin abin da yake kawo mana azaba a cikin wannan al'umma ta sawa'un matan da wanda ba matan aure da wanda ba matan aure ba al'adar ta abin yana nema ya zamanto tsananin yawan nasa yana nema ya yawaita a cikin wannan al'umma ta to Allah yana kishin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ware kenan wajen yi ma mutane wa'azi duba mu ga halin wannan fa ba taba kusufi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan lokaci mu ga wannan razani to a cikin da halin da ake wannan tsoron a keɓance wannan al'amarin zina da yin wa'azi a kansa wanda nuna muninta a cikin al'umma wanda nuna kuma haɗarinta a cikin al'umma ya ummata muhammad yace ya ku al'ummar annabi muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam wallahi ina rantsewa da Allah a cikin wannan akwai yin rantsuwa ba wai dan ba za a yi da abin da ka faɗa bane da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sahabbai sun yadda ba sai yayi rantsuwa ba amma ta babin karfafa al'amarin da kuma kamba mashi yanda za su dauki abin da wato yanda zai yanda tasirin sa zai karfafa a cikin zukatansu yace law ta'lamuna ma a'lamu da kuna sanin abin da ni nake saninsa la dhahiktum qalila da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kathira da kun yi kuka mai yawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake dariyarsa murmushi ce ba a taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya kyakkyace ba saboda abin da ya sani na sha'anin Allah kuma yana daga cikin kamalarsa ma yana daga cikin kamalarsa da abin da ya sani din amma wannan bai hana shi in ya zauna tare da iyali ai hira tare da yara yi wasa da yara har ga ya ga Abu Umair yana wasa da ɗan tsuntsunsa ce masa ya Aba Umair ma fa’alan lughair yana wasa da shi tare da abinda zuciyarsa ta sani na sha'anin girman Allah Wani ya daga cikin kamalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani inda inda mutum ya san wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya rayuwa ba shi yasa ai hanzala wata ran ya je ya ce ma na abubakar a da suka da na abubakar ya ce na faka hanzala ai hanzala ya zama munafiki ya ce me ya faru hanzala ya ce to muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in yana gaya mana wuta da aljanna ka anna ra'ayal ayn kawai muna ganin su kiri da muzu ne kamar yanzu ga mu a cikin wutar ko ga mu a cikin aljanna amma daga mun dawo gida shikenan sai mata da yaran mu duk su shagaltar da mu sai mu manta da wannan har mu ta dariya har muna dariya wai shi na mamakin su da suke yi bayan da irin ga abin da suka ji a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na abubakar ne ce to a ah, to ai ma haka ya hanzala sai suka dunguma suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ga abin da ya faru ga abin da hanzala ya ce sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sa'atan wa sa'a ya ce sa'a dai da sa'a law dumtum ala ma antum alaihi indi la safahatkumul mala'ika da za ku dawwama a cikin halin da kuke a cikinsa a wajena da kun rinka musafaha da mala'iku zai ku zama ba mutane ba kun zama to mala'iku saboda aka sai ku rinka ganin su inda za ku dawoma a cikin wannan halin amma ku bashar ne dole bashariyar tana da tasa tasiri dole bashariyar tana da tasa tasiri ga a nasara rashin sanin wannan ne yasa suka je suka dauko ma kansu rahabaniyanci a ai ba aure ina a za ka yi aure aka ce abubakar ya ce ya ga yan fada ce yaya kaifal kaifal azwaj kaifal aulad yaya mata yaya mutanen gida ya yara sai aka ce kai kai kai baka san wannan tsarkaka bane ba sun tsarkaka ba sa aure ba su da yaya ce au to Allah bai kai tsarkin da za a hana shi yaya ba sai waɗannan ne suke da tsarkin da za a hana su yaya <laughs> to su sai suka ce wai yaya ma ba za su yi ba suka kirkiro ma kansu abin da suka kasa gashi nan har yanzu sune kullun zaka yi ta jin labarukan kansu, daga mai yin fyaɗe sai mai yin al'adar mutanen annabi Allah ya kiyaye mu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za ku dawo da za ku san abin da ni nake sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa wanda ya nuna kan cewar wato gwargwadon ka da Allah gwargwadon gudunka gwargwadon nisanka daga lagau da lahau da wargi da wasa to raka ba lokaci ɗaya bane zaka zo ka cewa mutane ta ka gan su malam sai kallon bal suke yi kullun su kenan a cikin harkar abin nan Manchester United wane ne wane kallon wasan Hausa da sauransu to mutum bai san Allah ba yaushe zaka ga masa wannan ya ya kwarai da zai da ya hana kansa wannan wannan zai bashi sanin Allah da zai taimaka masa amma mutumin da yake bai tsayar da sallah ba bai dauki tafarkin da zai samu sanin Allah ba ba ta ka za ka zo kawai ka ce zuba masa wa'annan dokokin ba ka ce ka sanya shi akan hanyar da zai san Allah shi da kansa zai bar wannan mutumin da zai zama tokan cewar ya zauna an same shi har yana kiyaye sallolinsa biyar har ya yi ta nafilfili yana tilawar ƙur'ani har ya samu ya itikafi to irin wannan wanda zuciyarsa ta samu a haka shi kansa in aka je ya zo ya gan shi a cikin irin wannan waje zuciyar tasa sai ya ji kunyar Allah shi ne zai zo yana yin wannan lagau da lahau to idan mutum ya sani abinda ya samu na sanin Allah shi ne zai sanya shi ya zamanto cewar ya guji wargi da wasa ya kuma fuskanci seriousness a cikin rayuwarsa ya san cewa wannan rayuwar ba an zo ne a sharholiya a shagali an zo ne saboda wata manufa saboda ka sai fuskanci wannan manufa ta sanin Allah shi yake kawo wannan ya ake sanin Allah kuma ta hanyar mu'amala da Allah kai mu'amala da Allah ta hanyar bautarsa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to kun ga yadda ake wato dan haka wannan ya nuna mana cewar idan aya ta faru in aya in aya ta zo sai a wato a zabura wajen addu'a da yin sallah dan haka ne ma waɗansu malamai suka ce ana salatul kusuf in wannan ta faru amma idan wata aya ma ta faru mai kamar kusuf din ana yin sallah a haɗu a sallah ta jam'i tsunami ne eh, eh shi ne akwai malamai da suka faɗa haka wannan shi ne ra'ayin shekul islam ibn taimiyya idan irin wannan ya faru sai a yi sallah sai a yi sallah to amma za a yi ta ne ala hai'ar salatul kusufu ko raka a biyu kawai za a yi tunda ita me hikimar yin ƙala adadin ruku a cikin salatu kusur na'am tsawaita lokacin don har kusuf din ya yayi a tsawaita sallar yadda har kusuf din zai yayi shine hikimar ƙara adadin ruku shi yasa ne waɗansu an ruwaito an yi saɓani wajen adadin waɗansu malam waɗansu sahabbai sun ruwaito yinta da ruku wannan kun ga dai da ruku'u guda biyu ne ko to waɗansu sahabbai sun ruwaito da ruku'u guda uku waɗansu sun ruwaito da ruku'u guda hudu waɗansu sun ruwaito da ruku'u guda biyar ma to waɗansu malamai sun ce duk wanda ya ruwaito ta da ruku'u sama da guda biyu kamar yadda mafi yawancin mafi yawancin sahabbai sun rawaito da ruku'u guda biyu biyu ne wanda suka rawaito sama da haka to kuskure ne a cikin riwaya saboda sau ɗaya aka yi kusu balantana a ce tanwi'i ne waɗansu kuma suka ce a tabbas ne wanda suka ruwaito su ruwaito ne abinda yake bayyana cewa haka ya kamata a yi yayin da kusufin ya fi haka tsawo idan ya fi haka tsawo in ya zama to wanda ake ganin cewa zai yi tsawo ne maimakon ayi ruku'u uku a maimakon ayi ruku'u biyu sai ayi uku ko hudu ko ma biyar wannan shine zaɓin waɗansu malamai amma irin su imamul bukhari sun tafi akan cewar a duk wanda ya ruwaito sama da guda biyu din nan to galat ne kuskure ne a cikin riwaya sun yi tarjihi wanda ke kuma wannan shine yafi karkata ya zuwa ga a tahqiqi wallahu wal ilmu indallah to idan ba kusuf ba ne, za a yi ruku'u guda biyu ɗin da ruku'u guda uku kamar idan kamar muka tafi akan ƙaunin malamai da suka ce ana yin sallah ta aya daga cikin ayoyin Allah ƙiyasar akan salatul kusuf salatul kusuf ta zamanto ita ce asali sai a yi ƙiyasin duk wata aya da ta zo da wannan kamar girgizar ƙasa kamar ambaliyar ruwa kamar irin iska ta guguwa nan da za ta taso kaga ta rufe gari gari da rana a gari ya zama to dare an taba irin wannan a nan Kano da shekarun baya to irin wannan in ta faru irin salatul kusuf za a yi ko a biyu kawai za a yi na'am wala ni ma dai gaskiya ban sani ba don wanda suka faɗa ɗin ban ga maganar su ba akan wannan ana cikin yi na'am a me zai hana mutane idar ba mutane suna fita zo masallaci ba in ba ta fayu ba sai mutum ya yi a gida in ba ta yi ba sai mutum ya yi a gida hmm, na'am eh mana ko mutane suna harkokin suna fita suna fita waje sai dai kawai ai abin da zai sa a ji tsoron kenan dan yawanci mutane suna harkokin su dan suna kanta ai ba abin tsoro bane to abu ne na abu ne wanda yake za a ji tsoron Allah a mai da al'amari ga Allah to wannan dai ya nuna cewar a za a yi ana yin addu'a da komawa ya zuwa ga Allah da kabbara kabbara din shine yin wannan salloli shine yin sallah din sannan da kuma sadaka a wata riwayar ma hadda yan tabayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira da yan tabayi saboda yanta bayi yana daga cikin abin da yake kawar da fushin Allah to mu babu bayi yanzu amma akwai mutane waɗanda suke su ma tamkar bayin suke mm. na'am a ba bayi bane a nan isa ba bayi bane ba za ka ce wannan suna buƙatar suna da maula wanda zai in yantar da su za su zama maulansa ba za a sai sa yanta bayi eh wannan wannan wani abu ne da ba amma dai ba za a ce musu shi ne ce sun ana mayar da mutane ana suna zamantowa kamar bayi amma dai ba ba bautar bace da shari'a da da shari'a ta ambace ta bauta mm, wannan zalunci ne wani amma ba mai da shi bawa ba tunda yana da yancin ya bar aikin ko sai ba sai je nemo na aikin ba ba dai amma kaga shi bawa ba shi da ba shi da kubuta sai dai an ayyanta shi ba yadda zai an mai da shi in kana in kana karkashin wanda kake yi ma bauta to ba dama ka fita sai dai in ya yanta ga ko in ka sai yancin ka amma ma'aikaci kuwa sai zai ce ya fasa komai wahalar da zai sha yancin sa shine yafi cewa zai iya cewa zai zai iya cewa ka rike kudin ka ka rike albashin ka in ma ina in ma ina bin ka bashi na albashin ba na son bashin ni tafiya zai yana da yancin wannan ko ba shi da yancin wannan to bambancin sa kenan da bawa bawa ba zai iya wannan ba na'am ko yajin aiki zai iya yajin aiki wani da gaske amma bawa zai yajin aiki aiki to wannan ku shari'a za ta yi maganin wannan in aka yi shari'a sai ta kama wanda ya dake shi to a shahid yan tabayi akwai abin da yake mai kama da yan tabayi shine wanda suke cikin tsananin wahala za ka kamanta halinsu da halin bawa kayaye musu halin da suke ciki ba wai an ce daidai yake da yanta tabawa ba amma yana daga cikin ihsani dake wanda yake kusan babin daya amma a wajen hukunci tunda yanta tabawa yana da hukunce hukunce na shari'a da suke da rataye da shi wannan ihsanin dan yayi kama da na yanta bawa bai shi hukuncin yan tabawa ba al misali ba za ka ce wanda ya kafara wanda kafara take kansa ka je ka samu wani gida wanda suke zaune rayuwarsu kamar ta bayi ce ka je ka ba su kyautar adadi kaza in kai haka tamkar ka yanta su ne saboda haka ce mutum yayin wannan yi kafara a wannan canza shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce akwai dai wanda suke halin su kamar na bayi wanda yake zaka iya musu abin da zai zama to kamar yanci ka ba su a cikin rayuwa ta hanyar yaye musu tsaranin da suke ciki to wannan duk abubuwa ne waɗanda suke kawar da fushin Allah saboda me saboda waɗannan ayoyi suna faruwa ne suna zuwa ne da suke nuna kudura Allah kuma tana daga cikin kudura Allah cewa Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya so yana aikata abin da ya so daga cikin aikata abin da ya so shine akwai bayinsa salihai yana son su amma ya tsallada a kansu ya tsallada a kansu tsanani ya sauka a kansu ya zamanto an ci nasara a kansu an shafe su ma a bayan ƙasa Allah da ikon yi wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam daren yakin badr abin da ya rinka cewa Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba falan tu'bad falan tu'bad fil ard Allahumma innaka in aradta la tu'bad fil ard in kana so Allah ba za a bauta maka ba in ka so yana daga cikin irada ya fa'alu lima yurid ne saboda sanin Allah yake cewa Allah in aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in aka halaka waɗannan ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba in kuma kana so din ba za a bauta maka ba saboda gashi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi da mu'minan su ne kadai mahallin nazar su ne kadai bayan Allah amma Allah ya so sai nuna kudurarsa ya sa kafirai din su gaba da su saboda ka Allah abin tsoro ne to irin waɗannan abubuwa idan suka faru da suke nuna ƙudura Allah sai mutum kawai ya sallama ma Allah ya nemi mafaka daga fushin Allah jalla Allah, domin abin ya zo ya dace da cewa ya sauka ne saboda fushin Allah to mutum sai ya nemi abin da zai tsautar da shi daga cikin fushin Allah yanzu ka ga irin waɗannan abubuwa idan suka zo ka ga yara ƙanana jarirai abu ya hada da su jibi irin girgizar kasa nan da aka yi a haiti ko kuma yanzu wanda aka yi a nan japan din nan 'yan kwanakin nan gidaje gabaki daya suka riga da tafi tsofaffi maza da yara da kanana da babies 'yan kanana duk abin ya same su ya hada da su gabaki daya ba ruwan allah abinda allah ya so ya yi babu wanda ya sai ya canza hukuncinsa saboda haka wannan abin a ji tsoron saboda haka irin wannan in ya faru abin a tsoron Allah ne saboda haka sai ai abin da yake zai ayi gaggawa ya zuwa ga abin da zai amintar da mutane daga fushin Allah abin da zai kawo saukar rahamar Allah shine addu'a da kaskantar da kai gare shi ta hanyar sallah da kuma da kuma yin ayyukan rahama abubuwan rahama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah yana jin kansu a yi asbabun rahama asbabun nuzulin rahama abubuwan da suke kawo saukar rahama shine ihsani ga bayan Allah ihsani ga mutane aikin rahama ka ji kan mutane kai sadaka ka yantar da waɗanda suke buƙatar a yantar da su to in kuka yi wannan sai rahama Allah ta sauka da rahamar Allah ne sai Allah ya yi azabar saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu fa'idodi masu yawan gaske fa'idodi masu yawan gaske amma ana ganin saboda sauran riwayoyin hadisin suna da tsawo zamu basu sai mako mai zuwa insha Allah sai mu karanta. Za mu tsaya dai akan wannan kawai wannan riwayar mako mai zuwa sai mu karanta riwayoyi guda biyu da suka zo sannan kuma mu shiga eh, da kuma na sabon babi babu ma ja a fi salatul kusuf hadisai ukun Allah da Allah kai mako mai zuwa zamu karanta ko da ke mako mai zuwa ba za karatu ba zan zan yi tafiya insha Allah sai dai bayan mako biyu kenan Allah ya yarda alaikum salam ba bayi ba ne ba bayi ba ne wannan asara ne sun fi kusa da ribatattun yaƙi amma ba ma ribatattu ba ne ba a ba su wannan hukuncin kawai dai su dai masu juni da 'yan kurkuku ne suna cikin kurba suna cikin wato wanda suke cikin kunci amma wai kai kana cewa wai in aka je aka in kamar wanda yake an sa shi a kurkuku ne saboda bashi ko saboda an sa masa tara ka je ka biya tara a fitar da shi kenan kamar ka yanta bawa ne in kai haka ba bayi ba ne ba bayi ba ne an dai su kamar ribatattun yaƙi ne na eh a kowace muna faɗa a cikin hudu ba a nemi mutanen kirki a zaɓe su sau da yawa mutane suna so ne a ce mu muna so a gaya mana wane ne wa za mu zaɓa kuma so ake kawai a ji ra'ayinka a ce a ah, ka gani dan wane ne da mun gane sai ka ce eh sai ka ce in ka fada din in ka fada din ka fada aya ce da za a ce to sami ina wa tsana kowa ya nemi mutumin kirke kowa Allah zai masa hisabi kowa abin da yayi Allah zai bincike shi me yasa kaza me yasa kai wannan me hujjarka a gaban Allah ka tanadan ma Allah hujja in zaka sai da mutane zuwa wa eh akwai malaman pdp akwai malaman ampp akwai malaman acn akwai malaman cpp akwai malaman wane ne to saboda haka wanda malaman za su zo su ce ko kana tsammanin mpdp ba su da malamai sunan to yau da ma a ce da sunan malamai ko da sunan addinin musulunci an ce an yi ma an haɗa 'yan takara sun haɗu akan cewa domin kare maslahar domin kare maslahar musulmi da musulunci sun haƙura sun ba mawa ne aka haɗu to a lokacin nan shikenan sai a tashi a ta a cito ga wanda za ku zaɓa wanda aka kawo shi domin ya kare haƙƙin musulmi to amma ko shi ma wannan bai yiwu ba kuma la'alla yana daga cikin hikimar Allah da wannan bai yiwu din ba don a ƙasa irin najeriya idan ka zo kace za ka yi irin wannan tun da dai mun zamanto cewa muna cakuɗe da wanda ba musulmi ba kuma zaman mu da waɗanda ba musulmi ɗin ba kamar nau'i ne na ittifaqiya sulhu ne akai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu ne yayin da ya zauna a madina da yahudawa akai sulhu a zaman to ƙasa ɗaya da za a kare ta kowa aka bashi haƙƙinsa aka bashi sa to mun zo mun yi wannan zaman domin a zauna lafiya domin ya zaman kan cewa an samu damar da kowa zai addini in ba in ba ai haka ba zai haƙi za a zo a ta yi ya zaman to addinin ma ba iya ba to abinda zai zo ya rusa wannan wannan a rarraunar ittifaqin da ya koya da komai rauninta abinda zai kuma je ya rusa ta ba maslaha ne la'ala yana daga cikin hikimar Allah da ya sa wannan abin bai yi ba amma da yawa daga cikin malamai an so wannan abin ya faru kuma an yi kokari kan irin irin tafiye-tafiyen da muka ta yi a cikin ƙasar nan kan wannan abin ya zo ya faru abin nan lokaci ko mai tsawo aka baddarsa aka bar abin nan a wani lokaci ma a bar hudu ba duk saboda kokarin ai irin wannan abin to amma kuma da daidai gwargwado dai muna kaunar cewa dai da ikhlasi muka yi to amma Allah bai sa abin ya tabbata ba to haka Allah ya bar ma kansa sani la Allah a cikin yin rashin tabbatar sa akwai hikima hmm. akwai hikima a cikin wannan na'am alaikum assalam tarihi to malam gari insha Allah Allah ya kai mu lokaci insha Allah ku za yi ai ba na'am alaikum salam ban taba jin wani ya ce za a ba mu ahalin tsaye hukuncin bayi ba a ba mu ahalin tsaye hukuncin bayi kawai kaga kirista kawai sai ka ce bawa ne eh oh wani abu ne daban kenan a wai cewa tunda babu bawa babu ahli kitabi ma amma ba wai rashin bawa ne yasa babu ahli kitabi din ba akwai ahli kitabi akwai malamai da suka cewa babu ahli kitab saboda sun ce ahli kitab dole ya zamanto ba yahudi amma nasar amma kamar balarabe da ya zamanto yahudi da ya zamanto ba yahudi ko ba nasare wannan ba zai iya ba za a karɓa in dai ba bani isra'il bane ba wanda ya zamanto ba yahudi ko ba nasare akwai daga cikin malamai da suka tafi da wannan ra'ayi amma ra'ayinsu ra'ayinsu kuskure ne ba ma mai rauni ba kuskure ne kwata-kwata don ya saba nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'amuli da akwai waɗanda suke larabawa ne ahlul kitab Allah kuma ya kira su ahlul kitab daga ciki akwai Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf na Madina babban makiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Yahude ne amma balarabe uwarsa ba Yahudiya ce ubansa balarabe ne dan kabilar Tay Tsa'i ne saboda haka balarabe ne ya zamanto ba Yahudi amma Allah ya kira shi daga cikin Yahuda Allah ya ce alam tar ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna ahda min alladina sabila an ce wannan aya ta sauka akan sani kaga Allah ya kira shi alal ladina utu nasiban min alkitab haka zalika nasaran banu tagliba da nasaran najran da suka zo wajen annabi sallallahu wanda aka yi ta ce musu ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzila at-taurat wal injilu illa min ba'di ya ahlul kitabi وإن من أهل الكتاب لمن وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على duk wanda nasaran نصارى بني نصارى da ده سكزو daga cikin su wannan nasaran da suka zo larabawa ne amma kuma aka kira su ahlul kitab waɗansu kuma suka ce ai wai saboda ahlul kitab ba za a ce musu ahlul kitab ba saboda sun yi shirka tunda sun yi shirka sun zama to mushrikai ba ahlul kitabi ba to gashi Allah ta'ala shi ne kita laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa inna allaha thalithu thalatha amma duk da aka aka kira su ahlul kitab ai suna faɗa a wannan lokacin da alqur'ani yake sauka amma wannan bai hana an kira su ahlul kitab ba saboda haka in ka ce ba ahlul kitab bane saboda ba larabawa bane ga larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ce musu ahlul kitab in ka ce ba ahlul kitabi bane saboda suna shirka suna yin suna yin trinity gashi Allah ya ce suna trinity amma duk da haka ya kira su ahlul kitab saboda wannan ra'ayin kuskure ne ma ba ba ra'ayi ne ba wai ra'ayi ne mai rauni ba ra'ayi mai rauni shine wanda yake da wata yar hujja amma wanda yake ba shi da hujja kwata-kwata ya saba ma kuma nassi shine ake cewa wannan kuskure ne alaikum salam sadaka na'am na'am eh wanda ka dafa yafi dan ka rage musu wahala ka rage musu wahala ka rage musu kudin kananzir ko ba ka ba masu yawa alaji wahidi eh o ya je dafa a gidansa a wanda zai ciyar da mutane da yawa yafi in ka ba magidanci ai mutane da yawa ne za su ci a karkashin sa ko ba haka ba eh wanda amfanin sa yafi yawa shine yafi alkhairi alaikum salam ka gani ne kada mi jita jita sallar kusufi na'am na'am ku yi raka'a biyu shi ne yake tabba shi ne yake mafi tabbata raka'a biyu da ruku'u biyu da ruku'u hudu ruku'u biyu a raka'a farko ruku'u biyu a raka'a ta biyu kun fahimci da ake salatul kusuf ko kun gaba yi bayanin ta ba kai sharhin hadisi ne amma kun fahimci da ake salatul kusuf ko in aka ana salatul kusuf idan kusuf ya faru ba a kiran sallah zuwa masallaci ana an fi so a yi ta a masallaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kiran sallah sai dai za a kira a ce as-salatu jami'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bilal ya wannan kiran as-salatu jami'a wato sallah ta jama'a tabbatattu sallah wanda ake tabbatar da ita kai a cikin jama'a shine as-salatu jami'a sai mutane da a a zo gida haka za haka muka ga ana yi a Madina a Madina haka zaka ji ana ta as-salatu jami'a ai ta fada ai kamar wajen minti goma an aka faɗa sau uku sai a ɗan bari bayan minti biyar a sake faɗa a kamar minti goma sha biyar ana haka sannan sai ka ji an tada sallah to idan aka zo masallaci shikenan sai ma ya tada sallah kuma a bayyana karatu ake yi da rana ce ko da daddare in na rana ne in na rana ne shine da rana ko in na wata shine da daddare to duk bayyana karatu ake yi karanta fatiha a raka a farko sannan a karatun sura mai tsawo sannan a yi ruku'u a daɗe a cikin ruku'u sannan a ɗago daga ruku'u a sake karanta fatiha a karanta sura mai tsawo sannan a sake yin wani ruku'u sannan a ɗago daga ruku'u sannan a yi sujada a sake yin sujada sannan a ɗago a shiga raka'a ta biyu a karanta fatiha da sura mai tsawo amma koma bayan tsayuwa ta biyu ta raka a farko sannan a yi ruku'u tana ɗago daga ruku a ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd a sake karanta Fatiha da sura mai tsawo a sake yin ruku'u a tsawaita ruku'u din a ɗago daga ruku'u sannan yi sujada a sake yin sujada sannan a ɗago a zauna ai tahiya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a sannan yi sallama sannan kuma yi addu'a bayan an yi sallah ana addu'a eh, ba ta cikin sallar ba bayan ta din ana yin addu'a sai dai ba a ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta jama'a ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kan cewa ayi addu'a saboda haka za ta yi daukan hay'ar lima yana addu'a mutane suna yin ta amini kamar yadda ake a salatul istisqa a sallar istisqa ayi addu'a mutane su ce amin a sannan ayi hudu ba wannan shine salatul kusum mun taba yin ta a wannan masallacin ku salatul kusum na'am alaikum salam ya sa kalmar shahada a cikin me eh gaskiya gaskiya gaskiya ina ganin bai dace ba saboda in ka shiga cikin cikin abin nan a a tabo da waje wanda yake mai najasa ya tsarto a cikin sunan Allah ko me me ma'anar sawa dan Allah a cikin wannan me ma'anar sawa na sunan Allah anan ko laya ce ake ma mota mota ba a mata laya ne to ai laya haramun ce inda kuna inda ana yi ne don saboda laya laya haramun ce saboda haka babu wani ma'ana ai wannan sannan kuma ga abin da yake sawa na sanya sunan Allah ga tozarta da wulakanci bai dace ba waɗansu za a gani ko kaga sun sa a mutu gadin babur hmm? duk wani bai dace ba eh. na arni eh. saboda yaudara shi ma ya eh wata na sani tun 1970 wani abu mm. na san wani arni mm. saboda ya ji hausa ya zauna kan ya san abin da ke karba. ba mm. da sai sa tafiya a jikin a jikin miro din mota eh. to a gani arna sai su je su su kuma arna za su wulakanta za su sani ne dan da nufin su wulakanta sunan Allah da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan akwai abubuwa waɗanda suke ake hana su saddan lidhari'a saboda za su kai ya zuwa ga barna ko da wato sun halatta in za su kai zuwa ga barna shari'a tana hanawa da haka wannan akwai abubuwa na barna da za su kai zuwa gare shi don haka bai kamata a yi ba alaikum salam na'am eh wani duniya daga cikin bid'a akwai bid'o'i da ake kaga idan wannan abin ya faru kaga ai ɗan ne maimakon mutane suna masallaci suna sallah sai sa suna ta yawo a kwararo kwararo akan titi Shaidan ne suna abin nan abubuwa daga cikin al'adar maguzawa suka ɗauko suke yin ta irin abubuwan na addinin tsumburbura ne watakila wani shaidanin ne ake bauta ma da wannan abin shi yanzu aka zai aka kawo babu sunan shaidanin amma dai inda aka ibadarsa ce ake rayarwa saboda haka lallai irin wannan iyaye su tsawatar da 'ya'yansu masu fita su ce za su je su yi wannan kasan yara da san abu na shagali abu na taro ɗin nan iyaye sai su sa ido a kan 'ya'yansu a hana wannan domin wannan al'ada ta mutu alhamdulillah yanzu tana ta mutuwa ta hanyar kuma ba abin da zai kashe ta illa rayar da wannan sunan yayin da ya zama tokan cewa ana an sallah a cikin masallaci an sa alaspika unguwa ta abin nan ta ɗime da karatun alkur'ani da sallah a lokacin da ake irin wannan kusufin wannan zai rage

duk wanda ya hukunci ba tare da ya ji abin da ɗayan ya faɗa ba ya yi zalunci eh, sai an faɗi an ji kowa maganarsa na'am eh eh eh ai ba wanda ya ce dole sai bakar za a karanta ai ba a ce ba an ce ne kwata tsawon karatun ba a cewa aka ya karanta bakara ba ba ya rubu ya yi tsawo ya tsaya tsayuwa irin gwargudan yadda za a karanta bakara ba ce ita ya karanta ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ma baka in ma in baka iya dogon in ka iya karanta kamar su bakara din ba ka akwai inda ka iya karanta surori da za zaka tsawaita karatu ka karanta su in ko ba za ka iya karanta da hadda ba ka karanta da qur'ani babu laifi za ka rike alkur'ani ba ka karanta babu laifi a cikin nafila ana yin wannan alaikum salam of course yin addu'a ya fi mana a haɗa yin addu'a da rashin addu'a kace shine yafi eh akwai wanda suke wannan faɗan wannan ra'ayin kuskure ne wannan ra'ayin kuskure ne duk da akwai manyan malamai da suka fad'a amma ra'ayi ne kuskure ne saboda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mi abu mi addu'o'i bayan sallah ya koya mana mi addu'o'i bayan sallah shi kansa yana yin addu'a daga cikin abin da yazo hadisin ummu salama daga cikin addu'a da yake yi bayan sallah asuba Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala ba a cikin sujada yake ba bayan sallah asuba yake yin wannan haka zalika ya imamul bukhari shi yasa ya ce babu du'a fi sala sai kawo addu'o'in da ake a cikin sallah sannan ya ce babu du'a'i ba'da sala sai ya kawo hadisan adkar don ya nuna maka kan cewa in an ce a yi zikiri bayan sallah addu'a ma tana daga cikin zikiri za a yi ta domin babu hadisi da ya zo a din bukhari akwai hadisi duk da yake waɗansu ma duk da yake hadisin yana da akwai magana akan ingancinsa amma yana da shawahid da dama da suke shaida a kansa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce Allah ya fi amsawa yace jawful laylil akhir wa as-salawat al maktuba tsakiyar dare na ƙarshe da kuma bayan salloli na farilla da kuma bayan yace daga bayan salloli na farilla kuma hatta ibn al-qayyim da ya karfafa magana sheikh al-islam na cewa a cikin addu'a da ake a ƙarshen sallah a cikin sallah ne shi kansa bai yi inkarin ana addu'a bayan sallah ba amma shi sai ya ce wannan addu'ar ba ana yin ta bane ta sallah ta gama sallah ana yin ta ne ta gama zikiri na bayan sa to alhamdulillah inda ka gama zikirin kai addu'a din dama ai abin da ake so kenan tunda ya ce kai wani in bayan kai wannan zikirin to kuma zaka iya yin addu'a saboda wannan zikirin da kai kamar tawassuli ne kai kama je duk abu ne wanda kai shi duburu salati maktuba wannan ba mai hankali ba shi dan zai zo ya kaga wannan shine yake sanya mutane sai ka ga sai ga in sun yi sallah ma sai ga hatta zikirin ma sai a tashi ba za a yi ba saboda ne saboda an ce a yin addu'a a wannan lokacin bid'a ne ba a yi saboda ka sai har zikirin ma duk sai a daina ai in ma mutum ya san yadda dabi'ar shari'a take zai san kan cewa wannan waje inda ya kamata mutum ya addu'a idan mutum ya idar da sallah ba akwai mala'ika ba da yake zaune a wajen yana tsaye akan sai yana cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ba akwai ba yanzu ba ka so wannan mala'ika ya ce maka amin ba a cikin addu'o'in da kai an ce in ka ji zakara yayi tara ka roki Allah daga cikin falalarsa domin ya ga mala'ika ne alqadi ya ce saboda kada ana kwadayin wannan mala'ika wato mala'ika ya bayyana ne kai roƙi Allah fa Allah Allah dan mala'ikan ya ce amin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan mi to ballantara tabbas mala'ika yana ne yana kanka ka kyale wannan garaba za ta wuce kenan ka je ka ce ni hmm? eh abin da yake so ya faɗa ka idan aka yi da sallah sai liman ya ce ba haka yake nufi ba ni na san abin da yake nufi wannan dalibi ne na san abin na san abin da ya karanto malam isa ba wannan bane take din ba tana nan amma ni na san amsa tambayar sa daidai dalibi <laughs> na san ligimar shi yasa na san maganar da ake ina san ka gamsu ko yawa dan eh, shi ya sani ya san ya san wai ya ce shafawa ni ban ji shafawa ba to ya ce bai faɗa ba kai kuma za ka ce ya faɗa ku saurara ku saurara na'am eh na'am eh, ah, eh, eh abin duk ɗaya ne idan ya amma ya ɗaga hannun zai fi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana daga cikin adabu du'a daga hannu amma an bai yi ba ma da daga hannu din babu laifi tunda waɗansu annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi addu'a ba tare da ya daga hannu ba akan mimbari na hudubar juma'a duk addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake in dai ba roƙon ruwa ba ya daga hannu saboda ka ana addu'a ba tare da an daga hannu ba ba sai ka daga hannu ba la'alla wannan yana daga cikin abin da yasa waɗansu malamai suke cewa ba a yin addu'a din saboda ba ta ɓarwe to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ya daga hannu ba to amma kuma wannan ba dalili bane a ce a daga hannu din bid'a ne saboda tun da wannan mahalli ne na addu'a kuma daga cikin adabud du'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya daga hannu a cikin addu'a da haka wanda ya daga hannu ba za a ce yayi bid'a ba tun da yana daga cikin adabu du'a kuma wannan addu'a ta tabbata tana da asali kan cewa mutum ya addu'a a wannan lokaci da haka in ya daga hannu babu inkari in bai daga hannu ba babu inkari a gare shi alaikum salam sallar da ake me ta kusa eh eh, eh. a yi sallar farla sannan a yi ta in dai sufi ya faru farkon abin da ake yi sallah saboda aka ce bayan an yi sallah ne sannan za a yi ai kaga har hudu ban ma da umarni da sadakar bayan an yi sallah ne aka yi eh. alaikum salam shekarunta talatin da biyar ba shekaru arba'in ba ba yi basan san dalilinsu ba amma wani ai ba nasi ba ne babu kuma wannan in sun faɗa wannan musa amma ni ban san hujjarsu ba abinda yake dai shuri a cikin ruwayoyin tarihi shine shekarar ta arba'in shi kuma a lokacin shekarar sa ashirin da biyar wannan shine mashuri wani ai babu wani hukunci da raya ta da shi ko ko akwai wani hukunci eh? na'am ga wanda ya jalsatul istira sai ka tambayi masu jalsatul istira dan ni bana ni bana yana wannan yana daga cikin iskalin jalsatul istira ya daga cikin abin da yake nuna cewa ba ta daga cikin ayyukan sallah hmm? saboda ba a mata annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan dagowa da sun kuyawa yana yin kabbara amma masu jalsatul istira ba ce in ka dago kai jalsa din nan ka ce Allahu akbar sannan in ka sake miƙewa ka ce Allahu akbar yaushe zaka faɗa Allahu akbar din sai bayan ka zauna ne ko ku sai in zaka miƙe ne hmm? sai suka yi sabani tsakaninsu saboda aslan wannan zaman haja ce ta sa aka yi ta saboda nauyin jiki a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya miƙewa da kamar yadda yake miƙewa da zumbur sai ya dan zauna tukuna sannan ya miƙe shi yasa ba a shar'anta mata wani zikiri ba hmm? eh eh eh kwarai da gaske ai ma shine ai abinda muka lokacin da oke a cikin karatun umda ne a cikin karatun da muka yi na umdatul ahkam da muka zo wannan babin abinda na wannan tarjihin da tarjihin karatun kenan cewa wanda yayi jalsatul istiraha saboda bukatuwa saboda nauyin jiki ko saboda rashin lafiya wannan yana da ikon yayi wannan kamar yanda aka ruwaito kamar yanda ya tabbata kamar yanda aka dauki yin annabi sallallahu alaihi wasallam da jasatul isra domin wanda suka ruwaito sun zuwa a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su malik ibn al-huwairi sauran sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito suna yin ta ba kamar yanzu waɗanda kamar irin su abdullahi dan umar wanda baya yi kuma yayin inka abin nan a baya yin ta shi ya zumci annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon rayuwarsa a madina ya ga yanda yake sallah su ko wannan wanda wanda ko ruwaito a ƙarshen rayuwarsa ya zo haka dalika abu humaydin sa'idi daga cikin ƙananan sahabban madina da ya ruwaito dama su biyu ne suke ruwaito jalsatul istiraha saboda ka suka ce asali a cikin bata daga cikin hayar sallah amma in bukata ta sa saboda nauyin jiki mutum zai yi ta kuma a wannan lokacin ta zama masa sunna a gare shi idan ya yi ta da wannan ma'ana mun ce kuma amma duk da haka wanda yake ganin ta cewa sunna ce saboda an ruwaito cewa annabi sallallahu ya tabbata daga cikin hayar yadda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah to inda wannan itikadi ne yayi sai yayi duk da yake annadar ila al-ma'ana shine al-aula kuma wannan shine da shine tarjihin imam imam sunna imam ahmad ibn hanbal na'am eh ka saya ka ajiye a gidanka don ya rinka kira maka mala'iku ba don ya rinka ganin ba wai ya kira maka su ba ya rinka ganin su ya rinka gano su in ya sanu zai zai faɗakar da kai in kai da wannan Allah zai ba na'am malam kai ma kana camfi kana irin wannan camfi ka taba jin wannan ya taba yiwa camfi ne wannan wai aka samu mata goma ɗaya ce yar aljanna duk sauran tara yan wuta ne an kuma aka samu maza uku ɗaya ne dan aljanna sauran biyun yan wuta ne to wai shiga aljanna da adadi ne ko da aiki eh yanzu ba zai yiwu ba a ce an samu mutane goma duk mutanen kirki ne kuma duk yan aljanna ne eh ko ba zai yiwu a samu mutane uku duk ga baki ɗansu watsatsu ba ne duk yan wuta ne a to shi ne ai abinda Allah ya rataya ku duba ikon ga irin wannan irin wannan tunanin shi ne wanda yake ba ma sai ka tambaya ba ya kamata a ce ka sani cewa wannan camfi ne wannan zancen banza ne magana ta yaya za addinin Allah ya zamanto a haka Allah yana cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'malu urithmuha bima kuntum ta'malu an gadar da ku aljanna da abinda kuka kasance kuna aikatawa da aiki ne ake shiga aljanna kamar yadda wanda suka shiga cikin wuta su ma da aikin su ne ba da lamba bane inda lamba wato kenan da cika kacinci ake sa a mutane a cikin aljanna din kenan in aka samu mutum goma sai aka cika kacinci ɗaya sai ya zama to dan aljanna sauran kuma yan wuta wannan ai zalunci ne in aka yi haka hmm? Allah baya zalunci in mutum ya fahimci yadda wato sakon Allah yake a cikin alkur'ani duk zai masa maganin irin wayannan khurafa din ba sai ma yi tambaya ba kana ji ma za ka cewa wannan zancen banza ne to ya kamata lokaci na'am tambayar kai ce ta karshe na'am ya je yana gaya wa mutane su yi sallar eh. a ba lokacin da ake sallar idan ana yi a jam'i ka je kai in ko ba a yi a jam'i kai sallar ka kai kadai in kai sallar kai kai kadai daga baya ka samu wani lokaci ka gaya mutuwa cewa ai in ana kusufi ga yadda ake yi hmm. ba yadda ake amma ka bar sallah ka je kana yawo ka ce wa mutane ku zo ku yi sallah kai ba kai ba su ba su ba in ba sa yi a cikin jam'i sai ka je gida ka yi kai kai kaɗai ka haɗa mutanen gidanka ka yi idan kuma daga baya sanar daga baya kuma sai ka sanar da su cewa ai ga yadda sunna ta nuna ake yi an yi irin wannan kusufi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر, لوال... اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج كلب المكروبين من المسلمين ونفس الد... واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين